وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون Hakika, ya ku mutane, kuna da abin la'akari cikin dabbobin na'ima, raƙumma da shanu da awaki da tumaki, a cikinsu akwai dalilin da za ku kafa hujja da shi a ikon Allah da tausayinsa a gare ku. Muna shayar da ku nono tatacce mai daɗin sha daga abin da ke cikin waɗannan dabbobin, kuna da abubuwan amfani da yawa a jikinsu, waɗanda kuke amfana da su, kamar hawansu, da amfani da fatunsu, da gashinsu, sannan kuma kuna cin namansu.